والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد waɗanda suka nisanci bautar gumaka da duk wani abin da ake bauta ma koma bayan Allah suka dawo zuwa ga Allah ta hanyar tuba to suna da bushara ga aljanna yayin mutuwa da a cikin kabari da ranar alkiyama don haka ya kai wannan manzo ka yi wa bayina bushara